وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن كل من صار على منوالهم واقتفى آثارهم بإحسان إلى يوم القرار والدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم شكرانا تقوم شاتقص cikin kwanakinmu na رمضان masu البركة muna roƙo Allah ya ƙara mana ninki ba ninki na albarkarsa da ninki ba ninki na rahmarsa da ninki ba ninki na kariyarsa daga kowace irin fitina ya ƙara ma garinmu Kano albarka da kariya ta kowace fuska da kuma dukkanin ƙasarmu gaba ɗaya Najeriya da dukkanin ƙasashen musulmi Allah ya kore mana wannan annoba da wannan fitina ya gafarta mana mu ya sa ya zama darasi babba gare mu mu koma zuwa gare shi jalla jalaluhu innahu waliyu zalika wal qadiru alai ina tambayoyin mu ah, mai tambaya ta farko yake assalamu alaikum Allah ya kara malam lafiya wa malam menene hukuncin mutumin da yake habaici da ayoyin qur'ani menene hukuncin wanda yake habaici da ko kalle ta'adiya din hmm. yana habaici da ayoyin qur'ani wato ba yana habaici wa in ce yana yi wa aya ƙur'ani habaici ya manta da habaici da mu fahimci ginin zancen da kyau idan mutum yana habaici da ayin ƙur'ani la'alla ya yi ɗaya ce yana wasa da littafin Allah misali amma in dai aka zo aka rarrabe yana yi wa da yana yi da dole su bambanta to idan kana nufin zai ja ayar ƙur'ani ne ya yi izgilanci da ita ya mata ya yi abin da bai kamata ba ko ko a'a yana karantawa ne ya fassara domin fassaran ta dace da sukan abin da wani ke yi to haka nake fahimtar maganarka in ba ka ba ina ma azinci habaici da ƙur'ani sai da kace izgilanci idan ku zai karanta aya izgilanci ya zama kafiri ai qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum bari cikin suratul tauba Allah ce ga ya musu a da ayoyin da Allah da kanshi ne da ayoyinsa da manzan da manzo kuke yin izgilanci kar ku ba da uzuri kun zama kafirai daga yau saboda haka idan shi wannan mutum zai ga wani mutum da ke aiki ba mai kyau ba sai ja aya yana masa habaici ya mai da majalisin karatu ko tafsiri wurin yi ma wani habaici ko yarfe To wannan ai ba makasudin ayon qur'ani ba ke makasudin Allah ya ce annabi ya ce ka iyar da sako yanda yake haka din kuma ba zai kore wani mara gaskiya ji ka tabo shi ba fan da zaka iya da mutane kai Allah nan ka iyar da sakon sa eh ba ruwanka da perfection ne kai dai zaman tu gaskiya kai mara gaskiya zai ah, a tafi an tabo mu to da ba shi gaskiya ne na taɓa karanta labarin wani mutum an ce ɓarawo ne ya tuba ya zo gaban wani malami malamin yana wa'azi ya keto kan ayon da ke magana kan illar sata sai ce malam aina tuba ai ka dame ni da yawa sai ce au dama kai ɓarawo ne yi to aina tuba ai to ka nan mara gaskiya ko a ruwa sai ya yi gumi kenan misali hmm. shi malam bai ma san ma da shi ba to sai ya tsargo ita to aina tuba ai ce to yawon ba ma sani ba misali to abinda nake cewa laifi ne wani ya mayar da ƙur'ani ko hadifi ya ɗauke shi a matsayin habaici ya kai habaici ai ƙur'ani ya fi ƙarfin wani habaici ga wani sai dai kai ka fahimci haka ɗin saboda matsala da ke tattare da kai da mushkila tare da kai amma kan haramun ne littafin Allah ba haka ya kamata a yi da shi ba saboda haka na fayyace muku bambanci tsakanin da da kuma wa inda yana habaici to sai ka ce yana ibgilanci wanda wannan kuma kafirci ne automatically Allah tsare mu ya kare mu tambaya ta gaba tambaya ta gaba Zainab Ibrahim Gombe daga Makka tace assalamu alaikum wa alaikum assalam tambaya ta ita ce daga wani lokaci ne farkon lokacin sallar duha kuma zuwa yaushe ne ƙarshen lokacinta sannan adadin rakawoyi nawa ake yi mafi yawa kuma nawa ne mafi karanci hadisi wa iya hadisi ya tabbata kan muhimmancin sallar duha wacce muke faɗa a Hausa walaha har ma ana cewa ai sallah ce wanda in mutum yana yi bai kamata ya fasa ba in ya fasa zai mutu sai muka ce wannan canfi ne al'ada ko ka yi ta ko baka yi ta ba kullum nafsin za ya tafi ba to a ji wannan magana gefe amma sallar duha sunna ce malamai suka ce mu'akkada tana da ƙarfi domin an so ya kasance baya barinta. tunda hatta in yana cikin tafiya yana yi kaga ai sallan nafila da akan yi a yarka a hudu kafin azar hudu bayan azar ko biyu da hudu sauran su misali waɗannan ana kiran su sunanin rawatib ibn umar baya su yace in har zan yi wannan nafila in je ka sallar mana law asbahtu la atmamtu inda zan yi nafila yau in ka sallar mana amma duk da haka ba sa barin sallar in ta kama daga wannan dalili ne aka hango wato sunnancinta da kuma mu'akkadancinta misali sallar duha to kenan hukuncin zai suna ne mai karfi sai dai in mutum dan ya batta ko ba laifi yayi ba eh illa ya kai ya bar romo mai gwadi, ya bar katafaren guzurin da ya kamata ya rika saboda komawa can inda ya fito lahira kenan Allah ka ba mu guzurin zuwa wannan kenan amma dangane da adadin rakawinta akwai zance guda uku hudu suka ce mafi karancin da dai raka'a ne dama ajin nafila ka ta kasa raka'a biyu mafi karancin ta raka'a ce Yawwa, ausatuha kuma tsakatsakinta raka a hudu mafi kyanta kai raka a takwas domin annabi sallallahu ya yi yayi ta raka a takwas lokacin fatah maka a gidan ummu hani araftum saboda wanda zai yi mafi kyau raka a takwas kololuwanta kuma raka a goma sha biyu biyu hudu takwas sha biyu to ya halatta kai kowanne saboda ma ka dinga yin biyu kamar da abu hurairu ke cewa masoyina ya min nasiha da dinga yin raka'a biyu ta zuwa ana kiranta salatul awwabi na hina tarmudul isalu kamar da ke cikin musulun salatul awwabi na hina tarmudul fisalu ita ce sallar masu mai da lamari zuwa ga Allah a lokacin da alfisalu jariran 'yan raƙuma ke ɗaga bindi suna dukan jikinsu don kore kuda saboda rana ta fara duka tarmadu ai daga na ka samu arramad daga na ka samu ramadan araftum saboda ka lokacin rana in ta daga to dagawar rana kan bambanta daga loto zuwa loto misali tsakanin lokacin damina lokacin bazar. amma munan a gida Najeriya sai ka ce wajen kama karfe 8 da rabi zuwa tara kai sallar duha a lokacin to ko a can maka da yarwa ta ce zai kuma daga makka kusan lokacin ɗaya ne domin lokacin da ranta daga ta daga gwargwadon goron mashi da suke cewa ɗai da rumus shi ne ki bashi wajajen kamar takwas da rabi zuwa tara lokacin sallar zuwa hmm. na jin amsa duk ta game abin da ta tambaya ko? yawa hmm, ƙarshen ta kuma da zarar rana ta gushe daga hantar samaniya kabidis sama shi ne lokacin zawali sai mu ɗauka sha biyu na yi shi kenan duha kuma sai a haƙura sai idan Allah ya kai rai gobe ita ce salatul na sallan masu wato mai lamari zuwa ga Allah ce ni'mal abdu innahu awwabun kai madalla da ayyuba bawa ne awwabi to ga sallar da zaka sami irin kwatankwacin matsayin annabawa ba fa daraja su ba zaka dan gebi ka dan yafi wani bangare kai kama da su dan yace al-awwab annabi kuma ce salatul awwabin ita ce sallar bayi masu mai da komai zuwa ga Allah to lalle ko ya kamata mu riko da wannan ko a sanya mu a cikin rijistan ubangiji mu awabiyawa ne Allah ya dakatar da mu na'am takardar shi yace tambaya ta ita ce assalamu alaikum wa alaikum assalam yace Allah ya karawa Allah ya malam ya ibada Allah ya karba mana ibada mu amin ya rabbal alamin da kuma ƙara nisan kwana masu albarka amin malam don Allah mai hukuncin mace da ta haihu kuma jini bai ɗauke mata ba me hukuncin azuminta shin za ta ciyar ne ko ko za ta jira ne daga baya tarama na kwanakin ta haihu jini bai ɗauke mata ba wani jini ne anan na haila ko na biki na biki madalla kenan ba jinin haila ba amma da jini jini ne mm. to ka'idar kuma ta yi sallah ta yi azumi ya zama jini ya kasance ya datse ya gintse ya yanki to bai yanke ba anan ya za'i shikenan al-hukm yaduru ma al wujudan wa adama idha ihtalat al-illa ihtala al a har kullum hukunci na tare da dalili ne dalilin rashin sallah zuwan jini to bai yanke masa in ya tabbata jinin biƙe ne shi shikenan ba za ta yi sallah magana ta ciyar ai bata taso ba sai dai in an tabbatar jini ne kuma daban wanda ya goce mata ragon tafiya da mufassadin wannan sai a bashi hukunci daban amma muddin zai amsa sunan jinin biki kwanakin nan arba'in fuqawa suka ce in yawa kar wuce kwana sittin to shikenan ba za ta yi azumi ba kuma magana cewa ta shir ba shi bane a'a hukuncin ta hukuncin rashin lafiya ne ko kawai idan aka kare sai tarama kuma abu ne sananne da mai jinin haila sai ka ruskar da mai jinin biki ai ba sa yin azumi amma suna cewa ba za ta yi azumi ba ba za ta yi sallah ba amma alaiha qada'u sawmi duna salati za ta rama azumi to sai mu ce anan ita ma alaiha qada'u sawm li dam idan ya yanke mata amma magana ciyarwa ba mahallin ciyarwa ne a wannan wurin wallahu ta'ala a'lam wa bihi tawfiq <clears throat> to a gurguje jiya na gaya muku isari na sahabbai na ba da misalin wa sa'adubun rabi'a hmm. wanda aka raba gadon esta bayan ba taɓa haka ba sai wani lokaci hmm. to a taƙaice a yau akwai abin da wato wani sahabi ana ce da shi hajjaj ibn ila ya yi bayan yakin wato ainihin haibar wannan zan kawo shi ne nuna mana halaccin furta magana ko da ba haka take ba inda a zamanin yaƙi ake saboda yaƙi ɗan zamba ne bayan yaƙin haibar Allah ya rubuta wa manzansa galaba sosai sallallahu alaihi wa sallam har ma ya auri na na safiya yar huyayi ibn al-akhtab an-nadiri ko qurdi na manta wata kabila yahudawa ɗayan binnin yake to sai shi wannan sahabi hajjaj ibn ilab mutumin makka ne kafaran makka sun ɗauka yana tare da su ne ashe zuwansa madina ya riga gane gaskiya kuma ya ga yadda yakin khaibar ya kaya to sai ce ya rasulullah kai min izini zan tafi makka ya ce na maka izini ya to amma sai dai ka ba da dama in faɗi wata magana wadda ike mai amfani ce gare ka su, ce ka faɗa hajjaji bin ilaɓo yana zuwa sai da cincirindo da magamami na mutanen maka ƙorishawa sun yi zugun-zugun suna jira su ji labarin ya manzo Allah ke ce suna ganin hajjaj ta suka ce ya aba muhammad ma za an khabar alƙafi me za ka ce game da labarin mai yanke zumunta na wai annabi ne shine alƙafi qatalahum Allah ana yufakun sai ce tab ai muhammad sallallahu an samu galaba a kan shi yakin khaybar bai masa dadi ba ai kunji kunji an yi kaza an yi kaza yanzu ma za ku ga an tawo muku da shi a ɗaɗɗaure sai suka buga ƙasa a ƙafa suka yi maguma kansu kirari ba su san ɓoshoro ba ne to amma shi ya musu haka ne saboda ashe ɗan kasuwa ne yana bin su ba su sukan kuɗaɗe da musu biya shi ba ita to tun da yake haka ne kun san na bin ku ba shi suka ce yawa eh, gaskiya ne ku taimaka min ku biya ni don maza in koma neman jan in kwashi gara basa da ganimar da aka samu akan Muhammad da mutane sai suka yi kuwa duk wanda ya san hajjaj na bin sa bashi biya shi kudin sa yace ban taba ganin kudi na zarara wajen biyan bashi irin wannan lokacin ba to sai wannan labari ya ji kunnin al-Abbas ibn Abdul Muttalib wanda kun san babban annabi ne sallallahu alaihi wasallam sai ya zo ci hajjaj mun labari ne ke samu a Ta ga bai musulunta ba lokacin mm. amma a kowa jinin yan uwantaka na ce ya ce abbas kana da wani wuri ke babbe da ba wanda zai gani da kai in baka labarin da ce kwarai ce to zo mutu ya ce kaga ɗan ɗan uwanka bai taɓa samun galaba a yaƙi irin wannan lokacin ba a yanzu ma da na baro taraktuhu arusan alabnati ra'isihim na bar shi ma ango ne yanzu Allah ya ce ina gaya maka ni ma na musulunta ai na yi musu hikima ne in zo in karɓi kuɗi na kuma gari na ya tabbata hannuna sai ce amma abinda nake fata karka gaya musu wannan labari ce bayan kaji na tafi shi ke hajjaj da ya kudinsa ya fita hannu halaf ya bar gari bayan kwana uku sai abbas ya caba ado ya zo jikin ka'aba ta suka kewaye shi ta zo dattijo ne yana da magana da suke ji suka ce wannan shigan bai ce labari ke gare ni baka samu labarin abin da ya faru game da mutumin alqati ba dan dan uwanka sai ce to ai bai taɓa samun nasara a yaki irin wannan lokacin suka ce kai ce ware kuwa barin gaya muku ma a yanzu huwa arusun alasafiya safiya ibnati maliki wa ya gaya maka sai ce allazi akhbarakum huwa allazi akhbarani <laughs> wanda ya gaya muku shi ya gaya ne yace ku ne ku za ku na ta shirme ya zo karɓan bashin kuɗinsa ne suka ce ka ga gaskiya ne fa sai suke wallahi da za mu ga haza aduwallah da mutum za mu da almuhim cikin kissa din shine halaccin ba da labarin da kila ba ma haka yake ba in ana cikin hali na yaki ƙarƙashin ka'idar alharbu khud'a wannan shi ke wakiltan jilar raƙumin dab da fara tafsirin ikra wa billahi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم <clears throat> والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناها عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناها عليكم فلا جناها عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير wannan ita ce aya mai lamba mai tanda talatin da uku a cikin wannan sura ta biyu al-baqara Allah ya ce walwalidati yurdi'na auladahunna hawlayn kamilayn liman arada an yutimma ar-rida'a zuwa ƙarshen aya hagaran ana magana ne kan wani abu da ake kira ar-rida'a rida'a shine shayar da nono tunda idan muka kalli siyaƙin ayoyin sun yi magana kan saki akwai saki ba'ini saki eh, ba'ini bainuna tsohura bainuna kubra na'am mm. wanda idan aka yi saki akwai na komai akwai wanda babu komai hatta tanki hazaujan gaira mm. duk mun yi a baya har ma an mana ishara zuwa ga saki na zobe hul'i to kaga abinda zai biyo ba kalli siyaƙin kur'ani domin idan an rabu tayi to an rabu da jarirai suna shan nono ko kuwa ka sai Allah ta'ala ke fayyace mana hukuncinsa sa dalla dalla ce wal to su fa iyaye mata kaga bai ce wal ba ba saboda ɗawainiyar shayar da nono ba na uba ba ne suna bi Allah bai aje ruwan nono a ƙirjin namiji ba ko ba haka ba nono Allah ya aje a jikin ya mace shi yasa wannan halitta nono albarka da daraja ke gare shi ba ki dinga wani kwalisa ne kina yana kina turo nono a waje ki zaman to ku cakara mara mutunci tsara mutuncin wannan mai tsotson nonon yana zuwa akwai halitta wani kafiri ina karanta bayaninsa abin ya mamaki ita idan ka kalli structure anatomical structure wato ainihin alhaikalul jasadi alhaikalul biology ginin jikin ya mace ita kwankwasanta Allah ya ne domin ajiye wani abin da zai ajiye na jariri ka duba ita shi ko da namiji sai aka buɗa masa kirji kamar zaki domin shi zai iya tare sai kare ta saboda ƙarfin da yake da shi malam a ce ubangiji bai san hukuncinsa ba to sai a gari a ce a yau mace ta zama namiji namiji ya zama mace la ba a kauce mai yin Allah in an kauce ba za a ji daɗi ba Allah ka ba mu miƙewa dama miƙewa akan hanyarka walwalidatu iyaye mata yurbi'na auladahunna hawlain Su shayar kaga yana ba da labari amma labarin a cikin mahalli na umarni ne an gane ko khabarun mafaduhu insha an gane ko Su shayar da ƴaƴansu kuma sai dinga danganta ƴaƴan gare su sai ce auladahunna nunun nisawa ne ai ko ba ce auladakum bala sai keɗa mace da wannan specification wannan matsayi da wannan mutuntawa da wato karramawa su shayar da 'ya'yansu haulaini shekaru biyu kamilaini dindi cikakku kyam-kyam wato cikakkiyar shayarwa shekara biyu jumhur na malamai sun ce duk shayar da nono bayan shekara biyu baya haramta da kwabanin hadisuna na aisha amma jumhur na ahalul ilm kowace raba'a bayan shekara biyu yau ai yaro ba shi da bukatuwa zuwa ga nono kuma mm. amma in mace ta shayar da yaro ƙasa da shekara biyu zai zama haramun gare ta ya zama ɗanta ta fuskar raba'a amma bayan shekara biyu na'am tare da sabanin wancan da na aisha amma da yawa ra'ayin sahabbai kusan yarin jayi abinda ta faɗa Allah ya ƙara mace yarda to ya wani abu ya fito a zamanin yau wannan zamani namu Allah kyauta an tambayi ɗaya daga cikin manya-manyan malaman duniya mutu, muhammadu salih al-saimin Allah ji kamalan da rahama aka ce da shi mai malam zai ce game da wani abu da ake kira bankin madara bankul halib milk bank kamar yaya wai ci gaba aka samu a wasu manyan asibitoci na duniya sai a je kawai da kaje asibiti za ka ga jerin kwalabe tsaftatu masu kyau an gyara su amma ruwan nonon mataye ne a ciki idan ɗanka a gida ko jaririnka baya bukatar nono sai ka je asibiti ka ɗauki nonon da ya maka ka shayar da shi wasu ƙasashen sun fara wannan saboda mace ta hota an ci gaba to an tambaye shi hukuncin wannan na san ba na manci wannan fitowar halin ki cewa bayan halatta kuma gaskiya ne saboda saddu zari'a saboda akwai yiwuwar ka je ka ɗauki nonon wata mace ba a san wace ce ba ka sha da ɗanka nan gaba dalili ya zo ya aure ta ko ya aure yar ta ko ya tafi abin ko misali kuma abin da ya haramta da nasaba ya haramta da shan nono kalli fikihun malamin dan toshe wannan kofa sai ta saboda ka ci gaban nan da muka ce muke da shi mu mai da hankali fa duk abin da muka samu na ci gaba mu ringa kokari mu dinga aunawa da wayewar mu da addinin mu me muka rasa ta fuskar sakafa bankin mani dama shi wannan kai tsaye ai haramcin sai ya bayyana shi amma bankin jini fa wannan ai ne sauki ne a raki jirin wani a bashi ka biya kuɗi amma bankin madara da wai bankin mani fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un su shayar da 'ya'yansu shekaru biyu cikakku dindi amma sai ce limanara da an yi timar raba'a nan kuma ga wanda yake so ya kai kololuwan shayar da nono kenan yaro in aka yaye shi ƙasa da shekara biyu ba laifi ba domin Allah ce limanara da ga wanda yake so an yi timar raba'a cika kenan wai za ta kun shekara biyu wata nawa ne ashirin da to sai wannan matar ta yaye ɗanta yana da wato shekara wata ashirin kawai bayan haihuwa rara wata nawa sun yi laifi mai dalili liman arada an yuti maraba an gane ko wasu mata sun gaya mana akwai ma yaran da ke yaye kansu da kansu kamar ya suka ce malam sai ya nonon kwata-kwata fiti-fiti bai lokacin ba kuma amma la'alla wannan kaɗan ne cikin sai ka tara da yawa ta in ba haka ba shi yaro wajen shan nono ai ba kama hannun yaro shi ya sa mawaƙi ke cewa wan nafsu ka tsifli in tuhumilhu shabba ala hubbin raba'i wa in tafatimhu yan wai wan nafsu ka tsifli ita rai in rai mace ce da hausa kenan shi rai in namiji ne da hausa ya ce rai kamar jariri ne ina ne wajen shafi din wannan su kafifili in tuhumilhu daga ahmalin humilu ihimalin fi'ili ne mazidi idan ka bar yaro akan nonon uwa to shabba ala hubbin raba'i sai ya girma gansa meme yana shan nono bai damu ba amma wa in tasdimhu yanfatimi inda za ka yaye shi yanfatimi yanfa'ili kenan sai yayi ashahid kenan wai ana samun yaro da zai iya halas yaye kanshi ana la unkiru zalika kad yakunu zalika lakin ba shi bane al-aghlab an taba yi ba shi bane ghalib to al-ramam ya ce haka ya faru yayin zama haka ya faru to amma cikin yara 100 nawa ake samu wannan a iya samu zero zairo eh. to kenan sai mu bari kawai yara ba ka suke ba saboda alhukum lil ghalib wal andar la yuqa hukunci ga mafi yawa ne firiri pendoro ba a sashi a cikin lissafi arabtum mm. da haka Allah ta'ala ya ce liman arada an yutima menene arraba wa ala al mawlud lahu rizquhunna ku kalli magana mm. wa ala al mawlud lahu wa kenan al ab wanda aka haifa mai shi ne Almaludi. kuma kulurar nan fa ana magana akan siyakin aure ne na muhammadiyya wanda ya zauna da mace zama irin na zaman gaba da fatiha kilakanci da tsiyakaku aka haihu to yaron ba shi da kima don shi kansa uban gudu ma zai yi tunda ko gadonsa ba zai ba a ƙa'ida tunda ba da aure aka same shi tunda abin da ke sa a ci gado abu ne أسباب ميراث الورى ثلاثة كل يفيد ربه الوراثة وهي نكاح وولاء ونسب ما بعدهن الرابع كيتي abin da ke sa a ci gado aure sunan babu auren ina magana ya gaji ubansa da ya yi zaman banza da karuwa aka abin nan Allah ya kare mu da abin kunya ya tsare mu arabtum to daga Allah ta'ala ya ce wa 'alal mawludi lahu rizquhun shi wanda aka haifa mai rizquhunna so provision na gida yana kan shi rizquhunna kiswatuhunna ta'amuhunna iwa'uhunna sharabu eh, shi zai bada komai na ci da sha ko da an rabu kuwa wa kiswatuhunna da tufafin su amma bil ma'arufi a yanayin da shari'a za ta ce san barka wato babu takura babu matsi sai ce la tukallafu nafsun illa wus'aha ba a ɗora rai abin da za ta yi in ba iyawarta ba karki ta tun da da ainihin mun rabu da shi ina sha masu don to da duk wata sai ka ba da dubu ɗari a iya samun haka duk wata sai ka ba da dubu hamsin bawan allon da ke samun albashin dubu talatin a wata baiwar allon. ke ma ba ɗanki ba dan abin da ya faru kila kuma ai sai a kalli mutunci da ke tsakaninku wala tansa wal fadla bainakum a can wata ayar <clears throat> عرفتم نعم saboda haka ba a kakaba wa rai abin da ya fi ƙarfin tafa la to zarra walidatin ga waladiya kada uwar da ta haifi ɗa a takura mata tare da matsayin ɗinta suka ce ko a kwace shi a ba wata da ba da son ta ba ai ba ke ce ba ba juya ba ta yi ba a tun da marabo ba ke ba lallaka ɗanta ne wanda ya wannan ya aje shari'a a gefe wala mauludun lahu bi waladi haka shi ma wanda aka haifa ba za a kuntata masa ba addini ya zo ne ya kawar da kunci an gane ko al'amru fi shir'atina taysiru fi kulli amrin nabahu ta'siru ji nasir sa'di Allah ji kan cikin al-fiqhiyya awai cewa ka'idar mu sauki cikin duk al'amarin da nabahu ta'siru kuma suna cewa duk inda aka samu kunci a samu sauki suka ce dararun yuzalu wa adatun qad uhkimat wa kadha al mashaqqa tajlibu taysira wa ash-shakku la tarfa' bihi mutayaqqana wa akhlis an-niyya in qasadta umura wadanna ana kiran su al kulliyat al khams cikin qaidodi na shari'a ciki yana cewa wa kadha al mashaqqa tajlibu taysira a har kullun kunci kan kawo sauki da ka kaddara ko da ma zai biya kudin shayar da nono duk wata naira dubu talatin ya zama bashi da shi da kyar na ciwo bashi bayar Allah ke ce na ya maka wannan kamar misali wannan kuncin da ya shiga kika su da kuma Allah ya buɗa miki ya sauƙaƙa miki araftun wa alal warisi na'am mithlu zalika al waris al imam ibn al jawzi cikin zadul masir ilmi at tafsir sai dai koro bayanai da yawa na ma'ana al an gane haka shi ibn kathir haka cikin tafsirin eh, al-imam ma'alim at ma'ana sun nuna wato alwaris ɗin kai ka wajen wa al amma magana mafi kyau insha Allah al-waris anan duwani wanda yake magaji wanda ke da hakin cin gado wanda babu uban ya shi shine kamar wali mai kulawa a matsayin uba ne tukar a takura masa shi arastum sannan kuma a in arada fiqalan an taradin idan suka idan suka idan suka yi nufin fisal fisal wal fisal ko ba haka ba mm. yawa domin ainihin wa Hamlu. wa fisaluhu fi amai daukan cikin yaro da kuma yaye shi duka duka shekara nawa ne biyu karkashin wannan zaka iya fitar da hukunci suka ce duk matar da ta yi aure ana daura mata aure kasa da wata shida sai ta haihu wannan ɗa akwai ƙura a kai shi dalili suka ce mun zaƙulo daga fatuwar ibnu abbas ne allah ƙara musu yarda allah ta'ala ya ce walwalidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma rida nuqta iyaye su shayar da 'ya'yansu shekaru biyu dindi karka manta shekara biyun nan akwai wata 24 haka ne a cikin al sai ce wa hamluhu wa fisaluhu na shahara!" da ɗaukan cikin yaro da yayi kaga bice da ɗaukan ciki da haihuwa da shayar da nono ba ai yana nan dimnan a dunkule ai duka duka dududu wata talatin ne to in sai ka cire shekara biyu na shayar da nono wata hudu, ka yi nasin ka ɗebe wata hudu. daga wata talatin nawa zai rage wata wannan wata shida shi ne mafi karancin lokacin da ya mace za ta haihu in ta shiga gidan miji bisa wannan bayani so a mai da hankali Allah ya kyauta Allah tabaraka wa ta'ala ya ce idan sun yi nufin yaye an a akan yarda wannan ya nuna mana uwa a ba ta ma zaɓi wance yaron nan mu yi shi a har kullum ka kimanta matarka ni na haife shi ni nake kaza kaza ran da na ga dama zan yaye shi bai kamata kai haka in kai ka haife shi to kana da mahaifa ne kai ka dauke shi rugu-rugu a cikin tunai misali to bai kamata ina gani mazaje su irin wannan ɗabi'a ba aƙalla ka nemi shawarar matarka taskira asirin mai ɗakin ka ita ce fa malamai suka ce ma'ana wa sahibu bil jam abokin da ke kwibinka ita ce matarka raka mm. idan sun yi nufin yaye bisa yarjejeniya tsaka minhu da gare su biyu wata shawurin da shawara haji ko mm. wa amruhum shura bainahum to fala juna alai babu laifi akan su wa in aradtum ga wani launi kuma wa in aratum an tastardi'u auladakum idan ku kuna nufin ku nemo mai shayar da nono ne ga ƴaƴan shi ne tastardi'u domin istarda'a ay talab ar za, saboda huruf ziyada alifin sinin ta an gane ko ta yiwu ita matar da koda an rabu ruwan nononta ya janye ko fiti-fiti ya ki karɓar nonon uwarsa ko in ma faru kenan ko kuma wani dalili ita saki domin cin ya ce wa in ta'asartun fasa turzu lahu ukhra can cikin wata sura saboda ka idan kuka nemi masu shayar da nono ga 'ya'yanku, sai ci ku? ko hmm. bai ci akun ba saboda me saboda ya haɗa maza da mata to falajuna alaikum babu laifi ku ɗauko mai shayar da nono idza sallamtum ma ataytum bil ma'ruf <laughs> idan kuka biya to sai aka ce akwai wata mace tana shak nan nan ne wasu suka samu fakewa dan zan kira shi fakewa mace da mijinta suna zaune salin alin ba wata matsala ba ta rasa ci da sha ba kawai saboda ana zuwa aiki sai ya dauko wai nani nani ta dinga nano tsiya a gidan ba ya ba. yawanci mai amfani wannan na yi misali nan ana magana an riga an yi saki ne misali aka sami yasa misali me hikimar ki ce za a ji a ɗauko wani nani ruwan nonon da Allah ya ajiye miki ne yaro ke bukata wasu kuma sai su kima shayar da nonon su ringa bashi fidin bottle a 2005 ina London a wani hotel nake kallo a ainihin a wata unguwa mai suna Sussex Garden a England suke cewa bincike ya nuna ingila kawai a shekara 2005 shekara kusan goma sha nawa kenan yau suka ce an samu 'ya'ya wajen dubu ɗari da suka mutu saboda karancin abinci saboda iyayen sun ki ba su ruwan nono an kuma ana ba da filin bottle tsintacciyar mage ba ta mage kai so ba za mu ɗauko al'ada da ba tamu ba iyayenmu tun talatal a ƙauye Allah ya ƙara musu albarka za ga sukan sha menene kaikayi a ba ta misali ainihin kunun kanwa saboda ruwan nonon ya ta dado kaga yaro mara mulkeke gudun ban sha'awa a gani ko saboda haka wato shayar da nono ya ko likitoci ai suna wannan magana suka ce hakika duk abin da yaro ke bukata a nonon uwa ba akwai shi amma sai ka iske an je waya ki shayar da shi nono a ringa daukan yaron a cikin abin da suke ce kyanwa wai ai saboda ai abin da ne wasu kuma wai a in suka shayar da nonon wai elegance ta zai rabu wato iya jan hankali cikin mutane nonon ta zai kasa ya akwati wannan abinci ne Allah ya aje ma wanda ke bukatar ci kuma gashi Allah ta'ala ya kawo shi arabtum saboda haka idan kuka kira wasu su shayar da nono babu laifi mun yi bayani fala juna alaikum amma idza sallamtum ma ataytum bil bayan duk wannan sai Allah ce wattaqullah firka shi to ku ji tsoron Allah tsoron Allah babban jari yace alayka bi taqwallahi fi kulli lahzatin wala tatruki taqwa ittikalan ala nasab faqad rafa'a al-islam Salman Faris wa qad ash-shirku sharifa aba lahab na hore ka da jin tsoron Allah kowanne lokaci domin ga musulunci nan ya ɗaga salman farisi tare da babu larabe ba ne amma kafirci da rashin takawa ya halaka abu lahabin tun da ya ƙi zala alasalasala ku ji tsoron allah ku sani an allah habi mata amalo na basir allah mai gani ne kan duk abin da kuke aikatawa sai mu ce ga aya ta gaba والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير والذين يتوفون منكم ويذرون أزواج يتربطن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة wannan aya Allah na cewa wata karantarwa kuma bayan an yi maganar saki da kashe-kashen shi aka zo kan raba'a shayar da nono na'am to can kuma mutuwa za ta zo ku sai Allah ce wallazina yutawaffawna minkum waɗanda ake karɓar rayuwarsu mutuwa ta zo minkum cikinku ku maza min huna littaba'id ko lil bayan ne tabi'idiyya dan ba kowa ke mutuwa lokaci guda misali mm. so da waɗanda ke mutuwa cikinku ya ku maza wa yadharuna azwaja su bar mataye waɗanda suka mutu suka bar su na'am mm. ya tarabbasna bi anfusihinna to su matayen su yi zaman takaba shine tarabbusi kenan su yi zama da kansu sai aka aka faɗi almudda zamaniya litarabbusi Allah ce arba'ata ashirin wa ashira wata hudu da kwana goma me bai ce arba'ata ashirin wa ashrata ba la sai suka ce ai saboda ainihin ashirafin an yi ibhamin al-ma'adud aka ambaci adadin kawai al'adar Rabi'a ko idan suka ambaci watanni da kwanaki kwanakin da za a ƙidri ba ambata ba ba ce ayyan ba da su mai da shi kawai kamar jinsin jam'i ne eh, dama kun san dukkanin abu inda daga ɗaya zuwa uku ne kakan samu same ya ce salafatun bitta ya ƙullil ashara fi addi a haduhu mazakara ibn malik lissafi daga ɗaya zuwa uku in namiji ne to jami'insa kamar da shi mace in mace ce kuwa to adadin kamar da shi namiji hamsu salawatin hamsatu kutub misali to kusa irin haka ne ibn jauzi ya nuna a cikin tafsirin zadul masir Allah ta'ala ya ce wato su zauna zaman takaba arba'ata ashirin wa ashirar. wata hudu da kwana goma shi yake cewa mai takaba Allahu akbar takaba yanda take kenan a shari'a sabanin wasu daga cikin al'adun da da muka taso muka ɗan gegi wani nau'i na irin wannan al'ada idan mijinki ya mutu to ki daina yin sauri akan daɓen tsakar gida kun san daɗe da ɗai irin na makuba na ƙasar hausa da da tun talatale to karki don wai mijin zai taso yana allah sarki wanci kina kukowa a kaina kina taka ne. Mm. to kaga wannan mun gode wa allah da karatun suna duk ya sa tsuntsaye share wannan shirin ko kuma wai in ta ci abinci guntattakin loma ɗin ta dinga jefa wai zai zo ya ci a ina a kabarin duk wannan khuzabalat ne ma anzalallahu bi hamin sultan to mun gode Allah muna faɗa saboda godiya ga ubangiji wannan abu ba za ka ma same shi ba yawanci yaran yau ga musu kuma yau na bana musu me ka wannan an yi karatu an ilmantar malamai sun zage dantse sun yi sukuwa a fagen ilimi sun karanta da addini Allah ya saka musu alkhairi ya ƙara musu ƙarfin gwiwa arabtun saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala ya ce su zauna wato a gida kenan suna masu ta gaba wata hudu da kwana goma to watakil wasu daga cin hukunce-hukuncen ta gaba mace ba za ta shafa turare ba hatta kwalli in yana da kanshi ciki ba za ta shafa ba man shafawa inda yana da kanshi baya halatta mace ta yi amfani da shi a cikin da kuma mafi kyau inda mijinta ya mutu ya kamata ta zauna ta yi ta kaba sai inda aka samu larura misali a mantuka ɗin akwai rashin al'am babu tsaro kila akwai barazana ga rayuwata babu laifi a nakala ta zuwa wurin da ke da al'am wale istikara wasu na tambaya ce yanzu malam mace zaman ta kaba ba ta da kowa a unguwar amma mijin tana da mota ta ta ce motar ba ma ta gado bace tana iya sa hijabi ta je ta sayo kayan ke gani ta ci abinci a gida me zai hana ai larura ne wannan misali arabtum saboda haka wannan kaɗan cikin hukunce hukuncen kenan fa na balagna ajalahunna idan har mata masu takaba sun kai ainihin iya kurewan malejin su, to fala junaha alaikum fima fa'alna fi anfusihinna ko mazowa dangi ba ku da wani laifi cikin abin da suka yi a karan kansu a ah, sun bisa daga igiyar ta kaba ai ko ba haka ba me laifi idan ta yi adonta yadda shari'a ta ala ta ce bil ma'ruf me laifi idan kaddara ta ce to eh, wani ya zo ma ya mata gaisuwa tana ta kaba sai mata dungu hannunka mai sanda din nan inda zamu karanta wani ayan nan gaba ayin da mutum zai samu irin ki aida zai mu kaga hannunka mai sanda to kaddara irin wannan tace to na tsare ta kaba ya wancan zancen nan ba rama ka ce lizina da ta ƙara taka ba dama hukunci na tafiya da illa ne illar ita ce samuwar wannan lokaci mudda zananiya wa qadda in halat al ayyam arafum saboda haka babu laifi gare ku kan abin da suka aikata dangane da kansu bil ma'ruf a yanayi mai kyau wallahu bima ta'maluna khabir Allah mai bada labari ne kan duk bima dukkanin abin da kuke aikatawa yana da labari kuma zai ga mu جل جلاله ولا جناح عليكم ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم ولا جناح عليكم فيما أردتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم آية ميتن بثلاثين دبير كنا أتم البقرة نعم الله تعالى باب لي في أكنكو ياكو مزاجي فيما أردتم به تكن أبندك كي واتو rara gefe ta'aridi ba tasrihi ba abinda rara gefe ko kace hannunka mai sanda dangane da neman auren mata da ke cikin ainihin taka ba au aknantum ai au au au akhfaytum akan ce akanantu da kuma kanantu lokaci biyu ko abinda kuka ɓoye a zuciyarku na son waɗannan mataye misali mutum ne mijinta ya mutu sai ka je mata ta'aziyya dalili ya sa ka je gidan sai ka ga kai ai kana son ta ko in ta kare tunda kan za ta aure nan gaba to Allah ta'ala ce haramun ne a lokacin ka ce wancan in kin kare ko ina ciki laifi ne ina cikin masu nema karke wannan amma ta'arizi ma arrabtum shine a dan wani bara fir hakan nan misali a yi birgiman hankaka misali mm. wannan babu ne ka miƙa kyauta na kuɗin na. kai ma ka san da walaki wannan kyautar <laughs> maka ta bahaushe ba ta Allah da annabi bai inji bahaushe fa an san da walakin ko ka ce da ita inda mutum zai samu kamarki ai da yamma wanda shi ne da ai to shi wannan babu laifi amma tasiri la yajuz ka batta da radadin mutuwar mijin, mijinta kaga saboda matsayin miji duk mutum in ya mutu ba a yadda a yi masa makoki sama da kwana uku ba amma ban da miji wata hudu da kwana goma shi ya fito maka da kimar aure da mutuncin aure ɗan uwa mu aure mutunta aure da kyau Allah ka ba mu ikon saukewa amin raftun mm. saboda Allah tabaraka ala ya yace babu laifi cikin abinda kuka yi rara gefe jirwaye mai kamar wanka hannunka mai sanda na daga neman auren mata au akinantun ko kuka bar abin a ta ciki na ciki kuna so babu yi alimallahu annakum hudu Allah ya san tun da dai ana son su ya za ku ambace su za ku je wani wuri to wace dai ka san mijin ta rasu amma inda zan same ta ni kan ina so Allah ce kira za ka faɗi wannan misali na عرفتم ولكن لا توائدوهن سرا لا توائدوهن سرا اما كركم مواعدة ابوي سكتي معنا أرنغ ايكا وني سابو secretly musamman wannan zamani na waya wanci kinji kinji a gashi to kaga wannan wasu suka ce ko aje ake banta da su ana tattaunawa bayan tana cikin takaba ba ta fita daga haƙƙin mijinta da ya ba cikin ya Allah ce karku yi haka arabtum illa an taqulu qawlan ma'rufa imma za ku yi ku faɗi magana da shari'a ke cewa san barka akanta ma'ruf aiki mace ce saliha wanda ya same ki aure ki ya more ai bai fito fili ba ai alal misali wala ta'zimu uqdatan nikahi hatta yablugha alkitabu ajala ajala karku kar ku yi azama kar ku yi gidigat wajen kulla aure ba tare da ajali ya ci ba kamar yaya ma'ana ajalin idda bai kare ba wata hudu aka ce da kwana nawa saboda tsaba azarbabbi saura kwana bai sa daura aure in an daura fa in an daura fa possible ya ɓace auren a ɓata kar ku yadda ku yanke ku yi gidigattin kulla aure na wadda take cikin wannan hali hatta huna tufidul bulgaya hatta yablugha alkitabu ajalahu har sai ajalin da aka rubuta na zaman ainihin takaba ya karkare tuku wa alamu ku sani almukhatabun almu'minun ku sani annallaha ya alama fi anfusikum fahzaru ku sani fa Allah ya san duk abin da ke cikin zukatanku fahadharutu ku kiyaye shi yace wa yuhadhirukum Allah nafsuhu Allah na tsoratar da ku kanshi fahadharu wa alamu ku sani anna Allah cewa Allah ghafur mai yawan gafara ne Allah sai mana gafara halimun mai kauda kai ne kuma yana da ikon daukan mataki din shine alhilm an gane yana da iko mai haƙuri ne ya kauda kai haƙurin ubangiji ba shi da iya Allah muna roƙonka ka ba mu ikon kiyaye dokokinka ka kiyaye shi mu fada ma ainihin tafarkin iblis da kuma ainihin tawaga ta sa ƴan uwa masu girma tunda an nuna min lokaci tun da azun anan zamu a tsaya aya ta 200 da nawa 35 duk abin da muka faɗa daidai dace ne daga Allah Allah ka ba mu ladan kuskure da muka yi Allah ka yafe mana ka share kuskuren kamar yadda daidan a cikin zakatan bayan ka innaka ala kulli shay'in qadir وبالإجابة الذين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته